Karfe bakwai agogon Najeriya, Nijar Kamaru da Chadi shida kenan agogon TU da Ghana. Kun kamo sashen Hausa na Radio France International kan mitoci 22 da 25 gajeren zango. Michael Kudison. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa cikin shirinmu na safiyar Litinin ga kanan labaran duniya. shugaban ghana john dramani muhammad ya fara wata ziyara a kasashen sahel uku da suka fice daga ecowas don duba yiwuwar sasanta su da kungiyar ta kasashen yammacin afirka majalisar ɗinkin duniya ta ce tashe-tashen hankula da ake samu a sudan ta kudu a baya-bayan nan na barazana ga tsarin zaman lafiyar ƙasar shugaban siriya ahmad alshara ya buƙaci haɗin kai a tsakanin al'ummar ƙasar a daidai lokacin da ake samun koma baya ga zaman lafiya a wasu sassan ƙasar sakamakon rikicin kabilanci. To ga labaran daki-daki. Shugaba John Dramani Muhammad na Ghana ya gana da takwaransa na Nijar Janar Abdurrahman Chani a jiya Lahadi a kokarin neman sulhun da kungiyarsa ta IS da ECOWAS Umar Sani ya haɗa mana wannan rahoto. Shugaban mulkin sojin ƙasar Janar Abdurrahman Tani da sauran mambobin majalisar ne suka tarbi John Dramani Mahamma a filin tashi da saukar jirgin saman Jori Hamani da ke birnin Yamai. Da farko shugabannin biyu su wata gajeriyar ganawa a zauren karɓar mayan baƙi da ke harabar filin kahin su wuce zuwa fadar shugaban ƙasa. ziyarar mahamma da nasaba da yunkurin shawo kan kasashen uku na sahel da suka hada da mali da niger da kuma burkina faso domin su dawo cikin kungiyar ecowas kusa da yawa da suka raba gari da ita yau sama da shekara guda duk da cewa wannan yunkurin na sulhunta kasashen uku da ke karkashin mulkin soji wato burkina faso mali da kuma nijar shawara ce da ta hito daga shugaban kasar ta ghana to amma ga alama yana samun goyon bayan takurorinsa na ecowas ranar asabar da ta wuce john dramani ya ziyarci mali yayin da zai karkare ziyarar tasa a burkina faso a wannan litinin Hukumar agajin abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce daga watan Afrilu mai zuwa za ta dakatar da ayyukan jinkai a kasashen da ke tsakiyar yankin Sahel da wani bangare na Najeriya da kuma Chadi. A cewar John Sede Majiyangar, shugaban sashen yaɗa labarai na hukumar ta WFP, sama da mutane miliyan biyu ne za su daina samun tallafi daga hukumarsu saboda rashin kuɗi, kate abin da ya shaida wa RFI. Euh, wannan yanki ne da kusan a kullum yake cikin yanayi na euh, bukata amma kuma kudaden da ake samu euh, ba sa wadatarwa misali a shekarar 2020 hukumar agajin abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta yi hasashen tallafawa mutane sama da miliyan goma sha ɗaya amma saboda rashin kuɗi ala dole muka rage adadin zuwa mutane miliyan bakwai ana iya cewa mun saba cin karo da irin wannan matsala ta karancin kuɗi sakamakon matsalolin da ƙasashe da ke taimaka mana su kuma da su a sassan duniya kafin dawowa don ci gaba da taimakawa waɗannan mutane muna buƙatar dala miliyan 620 kuraɗen da za mu yi amfani da su a cikin watanni shida masu zuwa mutane za su ci gaba da rayuwa cikin yanayi na buƙatar taimako har zuwa ƙarshen watan agustan wannan shekara domin kuwa sauran watanni ne da aka fi fama da karancin abinci a yankin sahel to fasarin kalamen jaun sai dai majiyanga wato shugaban sashen yaɗa labarai na hukumar abinci ta duniya taron bishop bishop na majami'ar katolika a najeriya ta ce manufofin tattalin arzikin da shugaba bola ahmed tinubu ya bijiro da su sun haddasa mummunan tashin farashin kayayyaki tare da jefa miliyoyin al'ummar kasar cikin talauci archbishop na garin owerri kuma shugaban taron lucius iwejuru ugoji ne ya bayyana haka yayin buɗe taron a abuja a jalahadi lahadi ya ce da cewa tinubu ya bijiro da manufofin tattalin arziki don cimma gyara a nan gaba ne hakan ya jefa 'yan najeriya cikin mawuyacin hali inda da kyar wasu iyalai ke iya cin abinci 'yan bindiga a najeriya sun sake halaka wani shugaban kungiyar fulani ta miyatti allah a jihar kwara to ga shugaban kungiyar ta kasa usman baba in gazalma ya mana tsokaci a kai shugabannin rashiya na jihar fara suka buga mu waya da daddare suna gaya min cewa yan bindiga suka suka yi kwanto a kofan gidan shugaban kungiyar na jihar fara suka bude wuta suka faffasa mar kai suka kashe shi a yau da safe a kamar misalin karfe goma aka yi jana'izar sa a nan garin ilori abin cewa dai shine ita gwamnati ya kamata ta ƙara ƙoƙari akan ƙoƙarin da take don kaga mun yanzu ita wannan kungiya bai wuce wata uku ba nan ka katsina aka kashe shugaban wannan kungiya shi ma nan gidansa yan bindiga suka zo suka kashe shi to gashi kuma irin shi kuma nan bai wuce wata uku ba kuma ya faru a jihar kwara to kaga abin lalle ya kamata akwai abin gubawa a ciki wanda ya kamata hukuma su ɗauke kyawun mataki don su zakulo ire-iren irin wa'annan abubuwan kuma a yi ƙoƙarin kare rayukan al'umma musamman wanda suke kan rike da karagan shugabanci ma kowane iri ne ya kamata a kula da rayuwarsu sosai don abin yanzu yana so ya zama na babban kalubale a ita wannan uwar kungiya. Shugaban kungiyar Miyatti Allah na ƙasa a Najeriya Baba Usman Ingezalma. daga najeriya sai kuma ta chadi inda yanzu haka mahukunta na kasar sun kama wani dan jarida da ake zargi da kafa watan da ake zargi da fassara wani kundaye na rasha waɗanda ke kunshe da cikakken bayani akan ayyukan sojojin hayar vagana ta rasha a mali kama muhammad salih al hassan na da nasaba da kama wakilin radio france international olivier monoji wanda 'yan sanda ke rike da shi tun a ranar laraba da ta gabata labaran ake sauraro daga nan sashen hausa da arafai hukumar kare hakkin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya ta ce yawaitar tashe-tashen hankula da ake samu a sudan ta kudu na barazana ga tsarin zaman lafiyar ƙasar kwanaki bayan kama wasu jami'ai da ke biyayya ga mataimakin shugaban ƙasar rick marshall dangane da haka muka tuntubi dr hakim garba funtuwa masanin siyasar ƙasa da ƙasa wanda ke cewa kasar sudan ana cikin matsala har yanzu a tun 2018 an yi sasantawa tsakanin shugaban kasa kiya da kuma rick marshall wanda an zo an samu sauki tun daga 2018 har yanzu kana magana wajen shekara bakwai kenan amma babban abin da ya faru shine cewa an kasa samu dawwammamin zaman lafiya a 2018 din da aka yi wannan sasantawa akwai wasu abubuwa da aka yi a green za a yi wanda an kasa yi misali yanzu duk ƙungiyoyinsu da na shugaban ƙasan da na mataimakin shugaban shugaban kasa uh, rick marshall an ce a haɗa su waje ɗaya an kasa yi an ce a yi zaɓe daga nan wurin an ce a ƙanshi makamai a hannun 'yan bindiga duka aka kasa yi sojoji da aka ce na bangaren guda biyu a haɗa su an kasa yi kai kasan cewa har yanzu akwai rigima a ƙasa wuri ne wanda idan ba wai an zauna ba an sasanta kuma mai ƙarfi ila ma majalisar ɗinkin duniya sai ta kawo sojoji ko kuma 'yan sanda wanda suke shiga tsakani wanda za a iya amfani da su wajen samun su an shi makamai a bangaro guda biyu kuma a haɗa sojojin abdulhakim garba fintuwa kenan lugudan wuta da dakarun rsf suka yi akan wani birni mai mahimmanci wanda sojin kasar suka karbe a watan da ya gabata a kudancin kasar sudan ya yi sanadin mutuwar fararen hula tara tare da jikata wasu 21 majiyoyi daga babban asibitin el obed wanda shine babban birnin jihar arewacin kodafan su ne sun ce dakarun rsf wadanda suka fara yaki da sojojin sudan tun a watan afrilu a shekarar 2023 sun yi lugudan wuta a kan birnin a yanzu dai labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na rfi shugaban siriya ahmed al-shara ya bukaci al'ummar ƙasar su haɗa kansu ta hanyar zaman lafiya a daidai lokacin da ƙasashen duniya ke ci gaba da tofa albarkacin bakin su kan kisan gillar da aka yi wa fararen hula 'yan kabilar alawiya a wani rikici mafi muni da ya tashi a ƙasar tun bayan hambar da gwamnatin bashar al-assad Hamis Saleh na dauke da karin bayani. A wani jawabi da shugaban na Siriya ahmed Al-Shara ya gabatar a Damascus ya ce dole ne su yi abin da ya kamata don samar da haɗin kan ƙasar da kuma zaman lafiyarta fadar shugaban nasiriya da ta ce ta samar da wani kwamiti na musamman da zai gudanar da bincike kan rikicin da kuma kisan gillar da aka yi wa fararen hula 'yan kabira alawiya don ganin an hukunta masu hannu wajen aikata laifin to dai shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta majalisar ɗinkin duniya volker Talk ya ce dole ne a gaggauta kawo ƙarshen rikicin wanda tuni ƙungiyar ƙasashen larabawa da amurka da burtaniya suka yi allah wadai da shi wata ƙungiya da ke sanya ido kan rikicin na siriya ta ce dakarun gwamnatin kasar da masu goya musu baya sun kashe fararen hula 'yan kabira alawiya sama da 830 a cewar kungiyar daga ranar alhamis da aka samu tashin rikicin zuwa jiya lahadi mutane sama da 1,300 ne suka rasa rayukansu ciki har da dakarun gwamnatin kasar 231 da mayakan da ke biyayya ga hambararren shugaban kasar al-assad 250 masanin tattalin arziki kuma tsohon gwamnan babban bankin kanada ya lashe zaben shugabancin jam'iyya mai mulkin kasar wato liberal party kuma shine yanzu zai gaji prime minister justin trudeau kamar yadda sakamakon zaben na lahadi ya nuna kani ya karbi ragamar shugabancin canada ko kuma zai karbi ragamar shugabancin kanada ne a daidai lokacin da kasar ke cike da kalubale kuma a daidai lokacin da kasar ke cikin rikicin kasuwanci da amurka a karkashin shugaba donald trump To labarin sun zo muku ne daga nan sashen Hausa na Radio France International. to madalla yanzu lokaci na labarin wasanni umar sani ya shigo barka da zuwa umar sani to michael da sannu da kokari to michael rasuwar likitan kwallon kafar barcelona ta tilasta soke wasan da kungiyar ya kamata ta buga ranar asabar kin da ta gabata tsakaninta da kungiyar osasuna carlos minaro ya rasu ne ranar asabar yana da shekaru 53 a duniya kuma sa'o'i kaɗan gabanin buga wannan wasa tsakanin ita kungiyar ta barcelona da usasu da kamar da muka ambato tun farko ga kuma tunda ana tare eh, zai wuya wasa ya yi sosai ma da likita da yan wasa watan a tare ake a kowane lokaci kuma kowane wasa sosai to ai mai bari ka ma wato rahotanni sun nuna cewa sai da yi abincin rana tare da yan wasan da kuma sauran shugabannin wato kungiyar mm. gabanin ya tafi ya huta kuma ta Allah ta zo masa ne lokacin da ya je dan kisa domin ya samu nutsuwa ko da aka je kawai sai ya ci gagarun mutuwar mutuwar fice ake nan dai yawa to mm. bayan ɗage wasan da aka yi ranar asabar wato mutumin wanda ya shafe shekaru goma sha takwas yana mm. ma barcelona aiki ya yi ta samun sakonni ayi ta musu jajintawa da kuma nuna jumami sakamakon wannan rasuwar da ta yi mishi mm. to michael gudusin bari ka gani yanzu tsaffin shugabannin hukumar kwallon kafa ta duniya sef plata da michel platini Hmm. dukkaninsu sun dage a kan matsayarsu na cewa su fa ba su aikata ba daidai ba to wannan zancen ya taso ne yayin da waɗannan tsaffin shugabannin da suka shugabanci hukumar kwallon ƙafa ta duniya fifa hmm. suka sake bayyana a wata shari'a da ake musu a ƙasar switzerland hmm. kasan duka waɗannan shugabannin biyu ana zargin su ne da maye-mayen laifuka wanda suka shafi wato da coge da handama da sama da faɗi wato da sama da faɗi gaje <laughs> abubuwa da yawa ne wato abubuwan da aka ake zargin su da aikata suna da yawa sosai ga su kuma tawa. sosai hmm. to wato shi zufa platidi ya bayyana shari'ar da cewa tana da sarƙaƙiya sosai yayin da shi kuma safpla wato safplata yanzu haka dai yake bin wannan shari'ar kamar yadda ake yin ta san kamar yadda muka faɗa muka ce su a shugabannin biyu wato abubuwa da yawa ne ake ake zargin su da aikatawa ka san lokacin da aka sami su da laifukan duka abin da ya tada jijiyoyin wuya sosai to batun kwallon kafar zamu ci amma Afirka a wannan karan. shi ma shugaban hukumar kwallon kafar Kamaru Eto Eh, tsofan kaftin kin kungiyar eh, endoptable hmm. shi kuma ya yi nasara a shari'arsa da hukumar zartaswa ta hukumar kwallon kafa ta afirka wato da kaf kasan ta hana shi ya tsaya takara a zaben da za a yi ranar 12 ga watan mars eh. saboda dalilai rashin da'a hmm. amma sai garza ya kotu yanzu kotun ta bashi ya bai ya yi nasara mun gode kwarai da gaske umar sani madalla, shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama ya kaddamar da wani shirin diplomasiya domin shawo kan kasashen Nijar da Mali da Burkina Faso waɗanda suka fice daga cikin ƙungiyar ECOWAS. A ƙarshen makon da ya gabata shugaban ya ziyarci waɗannan ƙasashe uku inda ya gana da shugabannin su. Dangane da tasirin wannan ziyarar Bashir Ibrahim Idris ya tattauna da Dr. l Harun Muhammad na cibiyar kula da manufofi na cigaban ƙasashe da ke Kaduna kuma ga yadda zanta wasu ta gudana. Dr. El Harun Muhammad, ko me zaka ce akan wannan mataki da shugaban kasar Ghana ya ɗauka? Eh, wannan ziyara tana da muhimmanci akan dalilai guda uku. Yanzu duk duniya ana sulhu ne. Ba wanda ya kawo tunanin cewa za a samu sulhu tsakanin rikicin Rasha da Ukraine gashi nan. Sulhu na biyu shine yadda ake kokarin kafa sabuwar gwamnati a Syria. Sulhu na uku shine rikicin Hamas da Yahudawa. to ya kamata a ce ita ma kungiyar haɓaka tattalin arzikin afirka ita ma ta ɗauki hanya da za ta mafita wannan tunani da aka yi na amfani da sabon shugaban ƙasan ghana hikima ce babba dama a diplomasiya akwai abin da ake cewa personal diplomacy sai a duba kiman mutum da mutuncinsa da martabansa sai a sa shi ya jagoranci wani sulhu ko neman zaman lafiya saboda haka wannan tunani da ecowas ta yi ya yi kyau aka ya kamata bai kamata a baya yadda Ecos ta yi nemi ta fito na fito da waɗannan ƙasashe ba ba hikima ba diplomasiya amma yadda aka sa shugaban ƙasan ghana wannan tunani ne mai kyau kuma zai ba da ɗa mai kyau rahotanni sun ce ya samu kyakkyawar tarbo daga shugabannin waɗannan ƙasashe ana iya cewa wannan shimfiɗar fuska ne eh ai wannan manuniya ce cewa su ma kansu za su zo a zauna a fanci juna ai karfa karfa aka nemi ai musu aka tunzura su yadda aka karbe shi wannan manuniya ce ecowas cewa su ƙara tsawon tsammara su sani cewa diplomasiya ba faɗa ba ne ba cewa ake kule wanda ake magana ya ce ba a'a hikima ne da dubara da lalama abin da ya kamata a ce shugabannin ECOWAS sun yi haka kenan ba karfa karfa ba idan sun yi karfa karfa a kasashen su bai kamata su yi karfa karfa a ECOWAS ba kuma ita ECOWAS ya kamata ta dawo akan manufofinta manufofinta shine cewa bunƙasa tattalin arzikin yammacin afirka wanda ya hada da fada da talauci da samar da aiki musamman yanzu yadda sababbin haɗaka a duniya ga kamata a ce ecowas ta yi uwa ta yi makarfiya a harkan birki ta shiga wannan harka a dukkule a matsayinta na kungiya abin da ya kamata kenan a ce ecos tana yi muna fata shugaban ghana don yi nasara a wannan tattaunawa zai dawo a ma ecos garan bawu gaba ɗayanta wato kana ganin akwai yiwuwar samun nasara eh za a iya samu kwarai kuwa ai kurakurai ne aka yi a baya to da alama sun fara gane kurakuransu tunda ai ministan harkokin wajen najeriya ya yi maganganu da yawa dangane da irin gazan da najeriya ta dinga yi so idan aka ana samun dattawa waɗanda ana girmama su a ƙasashensu kuma sun san me diplomasiya yake nufi suna da karbuwa a ƙasashensu su ya kamata a ce ecowas ta samo amma ba karfa karfa ba in allah ya in aka ci gaba za a samu sulhu لما شافها شيء